عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين منا روكم الله سبحانه وتعالى ما يقوى ما يقوى ما يقوى ما يقوى إرادة da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana mu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ya kamu yau alhamis 20 daidai ga watan jimada Saniya watan shida kenan na kalandar musulunci na wannan shekaran da muke ciki shekara ta 1439 bayan hijiran fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga mahaifansa Makka zuwa makwancinsa Madina wanda sai daidai da takwas yau ga watan uku na wannan shekara ta 2018 miladiya muna nan dai a wannan littafi mai albarka da yake fayyace mana a aqidun khawarijawa da kuma alamunsu da yadda za a gane su da mafiya yawanci kasashen duniya da suke rayuwa da inda ake samu su yau muna tattaba a cikin kwanakin nan manya-manyan matsaloli da wannan kungiya ta ibadiyya da khawarijawa suka saba wa manhaji da tafarkin ahlus sunna wal jama'a alhamdulillah yau za mu tashi a a matsala ta biyar matsalatu masalikuddin, wato matsaloli da suka jibinci tafarkin shi addinin musulunci din idan muka duba yau masalikuddin zamu ga hada nama wato wannan tsari da wannan tafarki na masalikuddin min al-anmat allati amlata zuruful a asaba yana daga cikin salo da yanayi wanda wannan kungiya saboda shiga wani irin yanayi da shiga wani irin hali ya sa wannan kungiya ta ababiyya ta rika yada su wa shu'uruhum bil uzla wal khuruj wa shurur da kuma su kullum suna jin kansu kawai su su koma gefe baronsu da shiga al'ummar musulmi wal da kuma yin tawaye ga dukkan wani gwamnati wanda ba nasu ba da kuma duk wani shugaban da ba nasu ba washuzur da kaɗaituwa da wariya an jama'atul musulmin da barin shiga jama'ar musulmi wa immatihim da bin kuma shugabanninsu fi tarihin islami idan muka duba yanayin su tun tarihin addinin musulunci da yanda ya kafu wa marahilu tawila da yanda wato abun ya faro har ya gangaro zuwa yau waɗannan mutanen sun fada cikin yanayi mai tsanani mai wahala kwarai da gaske falaja'u daga baya sai suka laɗe suka fake ila ma yushbihu atwar al zuwa ga irin waɗansu ƙedu na albatiniya su ne 'yan secret society war da kuma shi ne 'yan shi'a masu la'antan wato sayidina umar da yarsa hafsa da sayidina abubakar da yarsa aisha radiyallahu anhuma allah yadda da su da sayidina usman a takaice masu kafinta sahabai suna la'antan su ne rafibawa su suka fi tsananin guluwi a cikin kungiyar shi'a wa nahawuhum da makamantansu min nahiyatin ta ɓangaren bayyana bayyana aqidunsu wal da koye su wa sirriyatu da sirrantawa wal ilan da kuma bayyanawa wal da kuma inda suke zaman lumana in ta kama wal da kuma tawaye wasilmu da halayensu a yayin da ake zaman lafiya wal qital da kuma yadda ake yaƙi halin yaƙi lidhalika ja'u bi bid'atin yasa suka zo da wata bid'a mai suna masalikuddin wa hiya bi ijaz shine wato tafarkin addini a ijaz a takaice dai ga su kaman haka irin abubuwa da suka kirkiro din almaslakul awwal tafarki na farko maslakul zuhur wato tafarkin bayyana Wahiyar وهي المرحلة التي يكون فيها الحكم شرعيا بمقتضى شروطه shine a matakin da hukuncin shari'a hukunci ke kasance na shari'a a gurgudun su fahimtansu da sharuɗansu wa yunaffadu fiha shar'ullahi wa ahkamu inda ake zartar da shari'ar Allah da hukunce-hukuncensa wa hiya allati kama na ita ce kamar yadda suke cewa yajibu an yas'a ilaihi almuslimuna bi quwwa dole kawai musulmai su yi tashi daka da su yi tashin daka su fito na fito kawai don a ɗabbaka shari'an Allah ko ma ko an ji ko an so wa fiha yatimmu ilanul imama a ƙarƙashin wannan fitowan da zafiran sai an ayyana liman wato jagora wa imam da zaɓin shi jagoran da kuma shelanta wa jama'a ga jagoran da za a yi fito na fito ya jagoranci jama'a ina fata an gane ko wa hadhihi al-fatratu indahum wannan matakin a wajen su tumatilu imamata Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma wato suna kamanta ta suna ɗauka ita ce lokacin da sayyidina Abubakar da Umar suka yi jagoranci duna Usman wa Ali banda Usman da Ali radiyallahu anhuma Allah uban yarda da su wato masiluha duwailatuhum allati qamat fi tarikh wato yan garuruwa da suka kame sukai kaka gida a tarihinsu su suke wai saboda abin nan suke kwatantawa kamar daular su ta rustumiya jikan dan rustum جيك الرسوم شوغبا روماوا وافارساوا ونهوي هذا ما كمان تنس فأطيه مسالك الظهور متى كنت أبين أي في تنافق قرر فطبق الشريعة آه، وانا ما قدم قدوما للتافي كنا الأباضية في موكب التاريخ الحلقة الأولى الصفة 39 إلى 96 شافي نقري آه، ثلاثين بترى لكما شافي نشف عند شدة وأجوابة ابن فرحون المقدمة دا وني لسافي ما يوانا سونا أجوبة ابن فرحون مقدما ذا أكرنسا واتو مجلدي نقوم شافي نقوم شافي ودراسة عن تاريخ الفرق مجلدي نشف عند ترى هو آه، أبونا شافي نقري almaslaku sani maslaku difa wato mataki na biyu shine matakin kariya kare kai kare kai can fito na fito nan kuma matakin kare kai wa nuna bihi abinda suke nufi da wato kamar waɗansu terminologies ne waɗansu irin abin suka kirkiro idan kaji sun ce maslaku zuhur to e shine ah, abinda suke nufi shine ayi fito na fito don ɗabbaka shari'an Allah in kaji sun ci almaslaku difa abinda suke nufi i'lanul kuruji ala a'im alal a'immati az-zalama wa tugha shine a shelanta yin tawaye ga azzaliman shugabanni at-tughat masu ɗagawa da abin akan eh, cin zarafin bayi wa alal ummati allati tarba bil fisq wal isyan da kuma fito na fito da dukkan al'umman da suke yadda da fasikanci da kuma saba wa Allah wasu a wajen su fa'in shugaba azzalimi ne ta ce a goyi bayan shi ko da yana shan giya ko da yana abun nan to kai ma da ka goyi bayan shi duka kana cikin target din su, kana cikin su, saboda kai ma ka goyi bayan zalunci wa yaquduhum fi hadha al-khuruj imamu difa wanda yake jagoran a su a irin wannan fita ta maya, ana kiran shi imamu difa shugaban difa wato eh, abunan nan defense wa yumathiluhu tarikh suna daukan inda suka samu wannan shine abdullahi bin wahab ar-rasidi min ru'usil khawarij wanda yake yana daga cikin manya-manyan khawarijawa alladhina kharaju ala ali wanda suka fara tawaye ga sayyidina ali radiyallahu anhu Allah umin yadda da shi ku duba muqaddamatu tauhid safi na 70 zuwa 93 littafi ne al'abadiyatu fi mawkibin tarih halaka ta daya safi na 93 zuwa 96 akwai muqaddimatu ajwabati ibni farhun jalladi na goma safi na goma sha biyu wal dalil wal burhan mujalladi na uku shafi na ɗari ɗaya da hamsin da uku wanda wato yadda suke tsare tsarensu na addini wancan maslakul zuhur wancan kuma maslakul zuhur shine suke kaman wato abuna eh, eh, nuna kaman irin yadda dina abubakar da umar suka yi gwagwarmaya sai an yi haka suka yi shugabanci sai an yi irin wannan amma banda irin na sayidina usman da ali ta zo maslaku difa kuma mataki na biyu ta waye ga dukkan shugabanni azzalimai wanda suke gani yake yake jagora da suke koyi game da shi akan wannan fita shine Abdullahi bin Wahab ar-Rasibi wanda ya fito na fito da Sayyidina Ali sai al-maslaku thalith mataki na uku ko tafarki na uku maslaku shira ashira kun san ana kira al-kharija ashurat wanda suke ta sun sarayar da kansu lillah wato eh, ishtarau ishtarau bi anfusihim الدار الآخرة عن حياة الدنيا ويعنون به suna nufin wannan maslaku shira din nan abinda suke nufi da shi annal ummata idza lam taqum bil maslakil awwal wa idan al'umma ba su samu wato tafarki na farkon nan da na biyun nan ba in bara sa'ifatun dole waɗansu ɗan jama'a su fito kawai la ta an arba'ina wanda kada su gaza arba'in yabuhuna bi fusihin. wato su abin nan su yi sacrificing da rayukansu wa yu'linuna al su bayyana fito na fito da tawaye ga gwamnati wa saura da juyi da tawaye ala zulmi ga zalunci dole kai wai in wancan bai samu ba in suna da ƙarfi wancan ya samu in ƙarfin bai kai ba na biyun ya samu in ƙarfi na biyu ba su da ƙarfi na farko da na biyu to dole waɗansu al'umma kawai su tashi su jajirce su sai da rayukansu kawai ma kada su wuce mutum arba'in kada su gaza arba'in to idan suka iri wannan fito na fito aka kwafsa din sai so aka mutu to waɗansu za su yi koyi da su tashji'an lil ummat wannan zai shajja a sauran mutane ala saura wajen menene eh, tawaye wa gwamnati wa raddi zulmi da tunkuɗe zalunci na shugabanni bi za'amihim sai a ce sai su ce bari su rubuta wa al'umma tarihi da jininsu bari su rubuta tarihi wa al'umma da su bi ma'ana duk wanda ya gani ya san sun mutu ne saboda tun kuɗe zalincin shugabanni a kan al'umma wannan in zai sa waɗansu su goyi bayan su wannan shi ne ku duba muqaddamatu tauhid littafin su ne da suka rubuta suka bayyana wannan aƙidar shafi na saba'in da kuma zuwa casa'in da uku al'abadiyyatu fi mawqibi tarikh shafi na uku zuwa 96 alhalqatul ula wa muqaddimatu ajubati ibn farhun mujalladi na goma shafi na goma sha biyu na والبرهان مجلد da hamsin da uku همسين دا أكو والموجز مجلد نبي شافي نتري بيو دا ثمانين da talatin da takwas, ina fata an gane wato yadda suke tsari kenan daga mataki na farko sai a gangaro mataki na biyu sai a gangaro mataki na uku shi yasa suka rada musu da sunan soyayyen masalikuddin المسلك الرابع متاكينا هدو مسلك الكتمان متاكينا بويوا بوي عقيدة وهذه الفكرة هي مما تفارق به الأباضية بقية الفرق الخوارج وتوانا متاكينا هدو داش وانا متاكين da shi ne wannan kungiyar ta abadiya ta saba wa da asalin uwar kungiya ta hawarijawa su opposite shi'a ne shi'a an san su da menene taqiyya koyewa koye aqida su kuma khawarija an san su da bayyana wani karara domin kun san su ba sa munafurci munafurci kafurci ne a wajen su ko ba haka ba bayyana sabanin abin da yake koye abin da ke yawa su ba sa haka domin suna ganin a light mistake idan suka aikata kabira fa sun zama to kafirai to saboda haka asalin aqidar khawarija bayyana abu qarara shi kuma aqidar shi a koye shi ka zauna da shi ka rayu da shi shekara 40 ma baka san yayi ke ba ina fata an gane ko to a wannan waɗancan tuqiyya waɗannan yan qarara ne wannan shine aqidar asalin khawarijawa amma wannan ababiya da suka fare suka dare suka balle ma waɗancan to a nan sai suka saba wa aƙidar asalin uwar ƙungiyar ta kawarijanci ɗin sai su ma suka ɗauko mataki alkitman na ɓoye aƙida wannan ita shine ideology nasu na ababiya da ya sabawa al-firaqul eh, eh, khawarij وهي من عوامل بقائهم بحيث إذا ضعفوا duk inda suka samu rauni ba su da ƙarfi na fito na fito da gwamnati ba su da ƙarfi na tawaye wa gwamnati ba su da abin nan to in kama su sai su tattare su tattare su tattare wantawau sai su koma gefe ala anfusihim wa salimat arwahuhum bi maslakil kitman sai su ɓoye aqidan su ba za su exposing din shi ba sai su mu'amalanci mutane dai su koma gefe ba sa taɓa kowa don ba su da me ba su da ƙarfi ba su da min duk wata wani hanya na fito na fito da gwamnati to wannan shine mataki na mataki na na hudu wannan shine kaga anan sun ɗauko, wal kitmanu ga malam yayi bayani yace ya'ani abinda ake nufi al in'izal su ja jefe gaba ɗaya can su koma jefe kamar ba a san da su a duniya ba ba ba za su fito kaji suna wa'azi ko suna shelanta aqidan su za su fit su koma jefe wa tadhiq nitat at-ta'amul ma'a al-akharin su dan takaita mu'amala da sauran mutane illa lidarurati sai dai illa lura ce ta kama wa tarbiyatul mujtama al abadi su dukufa kai wajen tarbiyyantar da mutanen su da mabiyan wa tahsinuhu bi taqalidihim da kuma ba su kariya da irin al'adunsu da ɗabi'unsu wa ahkamihim da hukunce-hukuncensu irin na su ababiyawa din kama huwa halu ghalibiyatihim al-yawm kamar yadda za ka ga mafiya rinjayensu irin halin da suke kai kenan fil jazair a algeria wa ghairiha da makamantansu sata ma yusamma bi nizamil azaba suna karkashin wani tsari na wato dan janye jiki ka duba muqaddimatu tauhid littafin inda za ka samu wannan bayani da aqidan shafi na 70 zuwa 93 العباضية في موكب التاريخ شافي نتسعين دا اخوز زوا تسعين دا ترى الشدة الحلقة الأولى مقدمة أجوبة ابن فرخون جلدي نقوم شافي نشابيو والدليل والبرهان مجلد أخو شافي نأريد إذا همسين دا أخو والموجز شافي آه، مجلد نديو شافي نأريبيو دا ثلاثين دا تقر in suka suna da ƙarfi su ɗauki mataki na farko a yi maya kawai tabbatar da shari'a lalle kawai babu wata wata irin na sayidina abakar da umar idan wannan bai yi ba sai a dangara mataki na biyu shine almaslaku sani shine tare kai kawai tare kai da fito na fito da menene na uku din shine kawai in sun gaza wannan a samu yan kundin bala ba za su wuce kada su gaza arba'in dai su fito a tafsa ko sun tafi ma shi kenan sun bar tarihi sun faɗakar da al'umma eh lallai fa ana zalunci har waɗansu ma sun motsa amma an murƙushe yawa irin wannan sai na hudun shine in ma wannan ba su kai wannan ba sai a zo a koma jefe ba ruwansu da tsangwaman kowa na shida mas'alatu iqamatil jumu'ati ta matsalan tsaye da juma'a babu labadiyyati la yuqimuna al-jum'ata fi marhalati al-kitman ran su abadiyawa din ba sa tsaye da juma'a in suna mataki na hudu matakin boye ne aqidan su da matakin menene komawa gefe al-injizaliyya su koma gefe li'annahum yashtarituna laha wujudul imam domin suna sharɗanta wa ita juma'a samun imam imam din kuma ba zai ba sai daga cikin su to yawan su ba zai kai har su fidda imam su yi produce imam ba sai su koma gefe juma'a amma ba a yin ta saboda babu imam babu imam fi zalika kana fariqun minhum yatrukuna al-jumu'a sun sukan bar juma'a ila waqtin qaribin zuwa na wani dan lokaci da za a dai samu ayyawa har su nada nasu limami رغم أنها لا تزال بحمد الله fi jami'i جميع بلاد duk da cewa alhamdulillahi ko ina inda kasashen musulmi ne ana tsaye da juma'a wa hiya min sha'airid din yana daga cikin alamu mana addini tsaye da sallar juma'a eh alamu ne na bayyane na addinin musulunci har ranar tashin kiyama wa hum bi hada yukhalifuna ahlus sunnah kaga anan bangare suna saba ahlus sunna wal asha'ira da asha'irawa ويوافقون الرافضة وبعض الفرق الباطنية أجيدا ستازو إيدا إن شيئا كنت ثم باسا جمعة أجيدا ستازو إيدا إن شيئا ثم باسا جمعة وبعض الفرق الباطنية دا وأنسو كنجيوين إيرين يان سكر سوسايتي الفرق الباطنية يان باطني كان والذين يرون إقامة الجمعة واندا بان وأنسو يان بانجاري سرارو دا كتنسو سرا غنيفا lallai tsaye da juma'a ya kama dole منهم يحرسونها يحصرونها بالأمصار السبعة كوي wanda suke gani wajibi ne a tsaye da juma'a ta hau kansu to sun takaita juma'an in a garuruwa bakwai ne aka yi kamar makka in a makka ibadu yake to juma'a ya kama shi dole wal madina da madina in a madina yake juma'a ta fato ta kama dole wa umman da umman can asalin headquarters su ta nan gabas wal yaman wal kufa wal basra wa mas wuraren su ne duk wanda juma'a ta riske shi a cikinsu to komai da ba su da yawa dole su haƙura su je su bi wannan limanin duk da ba nasu bane in suka ware amma a waɗannan garuruwan kawai ala khilafin bainahu fi tafasil bisa saɓani ma a tsakaninsu wajen bayanai dalla-dalla a duba jauharun nizam za ka samu wannan aƙidar tasu a littafi mai suna jauharun nizam mujalladi na ɗaya shafi na tamanin da takwas zuwa da kuma casa'in akwai kitabu da'a'im shafi na hamsin da ɗaya wa qanatirul khairat mujalladi na ɗaya shafi na arba'in ɗari hudu da tamanin da takwas zuwa ɗari hudu da talatin da takwas zuwa ɗari hudu da talatin da tara na bakwai matsalar fi taƙiyya mas'ala ta taƙiyyanci an san taƙiyya a wajen shi shi'a ko yawa ne a ɓoye abin da yake saɓanin abin da ake bayyanawa نظرا لطبيعة وجود الأباضية أقليين بين المسلمين garin cewa su ababiyawa din za ka sami su ɗan tsiraru ne kaɗan a waɗansu ma yankuna tsakanin musulmi wannan ma ta mayar zabihi a fa’idu ha wa a ha min shiddatin wa’un yayin da aƙidansu ya bambanta da na sauran musulmi ta hanyar tsanani da tsanantawa da irin hukunce hukuncensu da suka saba na musulmi lajat ila alqawli bittaqiyya inda alhaja su ma suka ga ya kamata in bukata ta kama su ma su koma taqiyanci su ma akwai inda suke koma taqiyanci din kaga sun aro a aqidan su waye kenan shi'a suka ce in bukata ta kama haka to su ma suna da ra'ayin menene a a koma taqiyanci وبهذا توافق الرافضة بالقول بالتكية kaga anan sun yi muwafaka da rafidawa wajen faɗin aqidantuwa da taqiyya ma alfariki fi tafasil bainahuma su ma in ka zo din taqiyancin ya kamar na shi'a daidai wa daida ko kuma nasu daban ne su ma in ka zo tsakanin su din kowa bayanin shi daban Kaduma duba mashariku anwarin ukuli shafi na 451 zuwa 455 Bahajatu anwarin ukuli shafi na 238 zuwa 249 za ka samu wannan in gari ya kama ya kama ya yi zafi to a koma ta kiyanci kuma suna da wannan akida domin fa inna taqiyata inda rafi ba rafidati taqiyatu nifaq ko ba haka ba ta taqiyancin rafidawa na asali taqiyanci ne na munafurci su a haka suke to idan ka tambayi dan ibadi taqiyancin da kuka ce ayi in dalilin bukata ta kama tsantsa irin na shi'a ne kowane iri taqiyancin shi'a dai taqiyatu nifaq taqiyancin munafurci ne to kuna ku shi ma ayi munafurci kowane irin taƙiya ne ko salon naku daban ne amma al'abadiyya su abadiya za ka fahiyya ta'atazzu biddini ala ayyi halin suna dai takama da addini a kowane irin yanayi da hali wala taftumu sha'airar islami al-zahira su ba sa iya koye wato dokokin musulunci na bayyane innama taftumu ahkama al-qafiya to su suna ɓoye irin hukunci mai tsananin nan da suke da shi hukunci mai tsanani ga musulmi mai sabawa Allah a matsayin shi na kafiri to suna dan ɓoye irin wannan abinda zai suka kirkiro na zafi da zafafawa din shi kawai suke ɓoyewa shi kawai suke ɓoyewa wa suke ɓoyewa ma tijahal akharin al-mukhalifin in suna cikin waɗanda ba nasu ba wataƙila su makar a taɓa in suna cikin musulmi to suka ɓoye ko da sun ga wani ya yi saɓo to ba sa nuna irin aƙidansu game da shi cewa kafiri ne jini shi ya halatta dukiyar shi ta halatta ya kamata a yaƙe shi ba a auren masa ba a baya aura ba irin waɗannan tsananin dai ko da suna cikin musulmi inda su ɗan tsiraru ne ba su taka kara kakarya ba za ka ga ba sa nuna wannan zafin da zafafawa ko da mutum ya yi saɓon kusa da su ba sa nunawa to wannan shine wai bangaren taƙiyancin kenan wannan zafafa wanda suka kirkiro wa kansu da irin kallon da suke yi wa musulmi misali za ka ji su shuru ina fata an gane in suna cikin musulmi ba sa sukan shugaba inda suna ciki kuma shugaban kafiri ne ne ya halatta a fito na fito ba ka jin suna irin wannan fara eh ko su rika kiran garuruwan musulmi darul kufri za su ne darul islam waɗannan abubuwan da suka kirkiro na zafafawa da irin hange da kallo da suke wa ɗan uwa musulmi da ahalus sunna da shugabanni da menene shine suke ɓoyewan to shine ƙiyancin kenan ina fata an gane wannan shi sai na takwas akwai abin da suke kira mas'alatul wuquf abin da ake nufi kamewa kamewa daga bari yin hukuncin wala'u wal bara bi ma'ana min al masail daga cikin mas'alolin da tanfaridu biha al abadiyatu shine mas'alatul wuquf daga cikin matsalolin da suka ware kansu suka bambanta da suka bambanta kansu da shi shine matsalan alwuquf wato dakatawa ba e ba a'a wa yaqsiduna biha abinda suke nufi da wannan kalmar alwuquf alkaffu kamewa anil hukmi bil wilaya da yin hukunci da shugabanci wal bara'atu fi haqqi majhulil hal da barranta ga mutumin da ba a san halinsa ba alladhi lam yu'raf anhu haqqun aw batil wanda ba a san gaskiyan shi ko barnan shi ba wa lam yazhar minhu ma yujibu wilaya wal bara'a eh, ba sa bayyana abin da ke wajarta alwilayatu wal bara'a idan suka ga mutum ko gwamnati ko menene ba su san halin shi ba ba su san kirkin shi ba ballantana kuma rashin kirkinsa to kamewa suke daga barin magana a kan shi positively ko negatively za su yi ta zira ido za su yi ta zira ido sai abubuwa sun fara bayyana a game da shi to sai su fara zartar masu ko zartar masa da irin hukuncin kuɗi mai ba su san mutum ba ba su san shi ba ko gwamnati ko menene ba sa suka ba sa fito na fito ba sa menene sai sun ga irin halayen mutumin da makamantan su takaniyo takaniyo ya zama to daga cikin su ba za su saurin kushe shi ba wataƙila ibada ne irin wataƙila nasu wata in suka ba nasu bane to nan kuma za a fara fito na fito da shi wa ya'udduna hadha al-wuquf fariḍa suna daukan wannan dakatawan da kamewan farilla wa huwa min gharaibihim yana daga cikin ababan mamakin su allati afrazatha wanda suka bayyana su fi ma azunnu ruhun tanakkur wal intiwa'iyya an umumil muslimin wato suna da wani ruhi na kamewa da janyewa da komawa gefe daga shiga dukkan al'umman musulmi da harkokinsu ma gefe su ci ka duba qawaidul islam shafi na ɗaya mujalladi na ɗaya shafi na casa'in da uku zuwa casa'in da hudu bahajatu anwaril usul mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da saba'in وما بعدها ورسالة الديانات شافنا هدو مشارق أنوار العقول شافنا داري أكد سبعين زوا داري أكد سبعين دا ولباب الآثار مجلدين ديا شافنا داري بيود أربعين دا ومنهج الطالبين مجلدين بيو شافنا أربعين دشد زوا أربعين دا بقي والأباضية دراسة مركزة شافنا سبعين دا وطلقات العهد المعهد الرياضي شافنا داري دا عشرين دا wa hadhihi al-aqida wannan aqida mimma sa'adahum ala al-intiwa'iyya ta taimaka musu tana da cikin abin da ya taimaka musu yan komawa gefe da tattaruwa a koma can gefe wal inziwa'iyya koma gefe wa hayatul uzla da rayuwa irin na kadaici wal mufasalatu bainahu wa bain baqiyatil muslimin wannan kuma shi ya raba ya ja layi tsakaninsu da sauran musulmi khasatan fi marhalati ma yusammunahu bil kitman musamman ma a marhalan da suka fara ɗauko na tukiyya to shi ma ya sanya sun koma gefe hina ma la taqumu lahum daula a yayin da ba su da daula ta su ta kansu kama anna hadhihi sifatu ja'alatum firqatan kharijatan firqa firqatan ay kharija da'irati jama'atil muslimin wannan aqida na taqiyan da suka aro din da komawa gefe kai ta taimaka musu sosai wajen fitar da kansu gaba ɗaya daga cikin jama'ar musulmi la yusimuna ma'ahum fil hayatil ama ba sa taɓa shiga musulmi al'umman musulmi wajen gudanar da rayuwarsu na yau da gobe wa yusaddiqu dhalika waqi'uhum min khilal al-anmuzaj allati ya'ishunahu al wannan yana gaskata tana so ka gaskiyar maganan shine irin halin da suke rayuwa a yanzu din nan fi wadi mizab bil jazair da ka je algeria sun ware kansu can sun koma wani daji wani kwari ana kiran shi wadi mizab can za ka same su ba sa shiga al'umma ba sa hulɗa da su ba sa kasuwanci ba sun koma can saboda me ba su da yawan da za su iya fitowa su gobar maya ko su kafa daular su irin wannan aqidan ta sa sun koma can gefe sun tattare sun nade kaman ma babu su a duniya ina fata an gane wannan shi ko yan shi'a shiga mutane suke suna tallata aqidan su ta hanyar taqiya sai ka dauke shi direba a gidanka baka ma sani dan shi'a sai ka dauke shi malamin ƴaƴanka baka ma sani ba dan shi'a sai ka dauke shi ma mai gadi da mai wanke da mai yanka fulawa a gida ba ka ma sani ba sai ka dauke shi director na office ɗinka ko PN ka wallahi ka sani ba to haka suke mun karanta akidun su dalla dalla haka suke amma waɗancan ko ƴan janyewa ne su koma gefe in kun tuna aqidan uwar ƙungiyar suna kallon society na musulmi darul kufri ne ko ba haka ba su ne ƴan darul hijira su koma su hijira su koma wajen su can su su, tsakanin kasuwancinsu su auratayyansu tsakaninsu komai su ba sa shiga al'umman musulmi a yayin da ba su da ƙarfi kenan na gwagwarmaya in suna da ƙarfi na gwagwarmaya kullum fito na fito da hukuma ne kullum fito na fito ne da dukkan jama'an musulmi za su dau makamai ne a kansu kawai Allah ubangiji ya rufa mana ka duba sharhi na uku can footnote kenan da aka samu wannan abin da ba aka yi bayanin shi din nan a littafinsu mai suna al-nuzumul ijtima'iyyatu tarbiyya inda al khalifat eh, shafi na 91 zuwa 94 wal abadiyatu diraya dirasa ko diraya murakkaza shafi na 34 mas'alatul wilayati wal bara mas'alan al-wala'u wal bara'u fa yanzu kamar yadda muka san matsalar wara'u wal bara'u haramun ne ka ta tafuri, da mushriki sama da dan wanka musulmi ko a zaɓe ne ko a zaɓe ne sai dai inda muqarratiya ta halatta maka in ita kake bi ta halatta maka abinda Allah ya haramta maka sai ka je amma babu inda aka ce musulmi yana ganin kafuri ga musulmi dan uwan shi kuma kuna da candidate wanda zai iya jagorancin ku ko ku fito da kafiri لا يتخذ المؤمنون الكافرين duni من wa المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء duk wanda ya kai tabbata bai da wani matsayi bai da wani abu a wajen Allah illa an tattaku minhum tuqa sai dai in ku ne yan kaɗan ɗin ku musulman ku ne misali 5% out of, out of nawa 100% ku ne yan 5% kawai da shiganku zaɓen da rashin shiganku duk ba zai tasiri ba So sai ku ɗan manne ma wani da kuka ganshi ɗan baki baki ba tsirin ɗin ba ina fata an gane don akwai baki tsirin ɗin to nan kan sai ku zaɓi ɗan baki bakin wataƙila dai ya ɗan ce a waɗannan sun taimaka a bar ku kuna sallah ko a bar ku a bar makarantar ta islamiyya ku turo muku chalk da dosta a ce a waɗannan sun taimaka to Allah ce sai dai inda za ku zaɓi kafiri nan kan kafiri da kafiri ne tsaya amma ku duba wani ne ɗan baki bakin haka Ɗan dama dama kenan dai ina fata an gane ku. sai ku zaɓe shi to a nan ne kawai inda musulmi ya dace zaɓi kafiri ke amma wai kuna da iko kuna da yawa ku ne majority kuma don tsaban mutuwan zuciya da neman abun duniya da neman na kwangila da neman kujera da neman kuɗi ka samu wai mutane su narke wai su zaɓi kafiri kawai su ta mai hidima su ta yawo a rana wai mu ne campaign director ce su yawo a cikin hunturu su tsallaka kogi su hau kwale-kwale wai sun je kai ma arni tsallaka arni da makamantansu don tsaban jahilci da rashin sanin addini da babu wal alwala wal bara duk duk duk alakan mu da su ba za ka taba dauko fawa ka ba su wai kai ka shiga karkashin su ka amince musu ba zai taba yiwa ba ka dauko makamai gaba daya da runduna na soja da makamansu na sama da na kasar duk ka danka wa kafiri wai kai ka dawo wai ta zaɓe shi shi ga shi ya rike kai za ka dawo za ka kwanta ka huta shi ya rike dukkan abin nan ka ɗauko taskokin arziki gaba ɗaya na ƙasa ka damƙa su a hannun kafin ka ce duk ya rike shi sai yanda ya yi da shi ka ɗauko filaye gaba ɗaya na ƙasar nan ka damƙa masa sai yanda ya yi da shi ka duba wannan kuskure ne wannan kuskure ne da makamantansu kuskure ne rauni ne da abin nan da kawai irin na irin na musulmi dai da kwaɗayi da makamantansu Allah ya ce kuna haka don ku samu matsayi a wajensu a yadda huna inda humul izza wai neman matsayi kuke kuka ɗora kafirai a kanku to fa innal izzata lillahi jami'a ita izzar a hannun Allah take shine mai baku mai ba makafiri in tardau anhum in har ku kun yarda da su in ji Allah fa inna Allah la yarda an al kafirin ni Allah ban yarda da kafir in ku kun yarda da su ku je amma ni ban yarda da su in ji Allah ina fata an gane ku? to shine za ka ta faɗa mutane sai a rika turo maka maganganu da makamantansu a gani wannan duk maganganun banza ne ni ba sa mun tasiri in dai na yin gamsu kawai ni nan da zan gamu da Allah in fita lafiya a gobe kiyama ban taba abinda Allah ya haramta ba ban abinda babban yi don mutum ya gamsar da dan adam ka gamsar da rabbul alamin dan adam banza ne ba zai maka komai ba ba zai kafin ma ka san shi kana ci da kana sha yawa wani ma ya mutu a idan ka kafin ka san shi kana ci kana bayan ya zo kana ci kana ya ma gama ya tafi kana ci kana sha sabon ka da wani abin nan da makamantansu saboda haka duka irin waɗannan a rika sani abin nan wai ai eh, abin nan wai ai duk ɗaya ne wallahi mun taba zuwa wani meeting a nan wani director ss ya kira mu na wancan zamani aka zaɓe mu kaza kaza wai zaɓe ya kusa fa ayi kaza ayi kaza lokacin wannan arnin da ya mutu muka je waɗansu suka tashi wai mu ranka daɗe kowa kowa ya zaɓi wanda yake so to ba musulmin da ma in an zaɓe shi ya ɗauko littafi Qur'ani ba shi zai sa a gaba ya hukunci ba haka nan ma fasto ma in ka dauko shi ba baibul sai saboda haka a kowa ya zabi wanda yake so waɗansu limaman ne suke faɗa wannan lahi sallashi, suke faɗan haka haka za ka tarar ma malam kana ganin ka wani ɗan tashin hankali ne ɗan kaza kaza ne a'a ko kuma a'a an saye ka ne an abin nan in ka faɗi gaskiya ka san haka abin yake in ka faɗi gaskiya siyasar ga inda ya dace musulmai sai ta ce an saye shi in ka fito kai faɗi gaske a ce da malam wane yake in ka faɗi tana ce da kungiya kaza yake kullum kai baka magana sai da wani kake sai da to dama qur'anin da wa yake da dabbobi ko da duwatsu to da mutane in kaga da in kaga ta tabu to dama kana cikin wanda qur'ani ya taba wanda qur'ani ya taba wannan duka shirme ne duk sun yi sun kare lokacin da suka mara kafuran nan ba duka sai sai wani ipad a hannu da wani riga buji-buji kullum an je umra an dawo shi nan shiru ma kake gani yanzu shi kenan sai mota mai rimar daga can an danna ta yi fufufufufu shi kenan a lokacin sai wani aiba ta yi manya-manyan waya shi kenan billahi da shi kama an yi ruwan sama an ɗauki kama an yi ruwan sama an ɗauki haka za ka tara billahi lazi haka zo ma a lokacin lokacin a fadda su hani kar su je aikin kar a ba su kujera na ce ni a can manai karatu ni a can manai wallahi la ila daga nan har ranar tashin kiyama in ban je haji ba ko umra wallahi tallahi wallahi tallahi ba zan taba da alhamdulillah can na yi karatu shekarun da na duka mutum ya yi. duk sa'abin wai wai kujeran haji Shi ne an gama saka maka ko a ce ku je umra ku tawo sona mutum abin nan sona yana abin nan inda makamantan duk wani abin da za ka rasa kamar ko a dan dora ka a jirgi ka je ka umra ka dawo shi ke dan mutum ya dauko dan zuka ya dauko abin nan fa ya dawo sallan ma da kyar ma ka ganshi a masallacin sosai an tafi yawo an je shiga kasuwa an je taya wayoyi an je taya kaya an je taya wata da zuma za a za a turo ta shi kenan billahi lillahi wallahi lahi lazi har har kiyama ta zo wallahi ko ban je haji daga yau ba menene san san mutum ya karatu ba umran nan duk weekend fa za mu je ba duk weekend <laughs> daga madina za mu je ko rana mutum ya a shekarun da ya har ya gama ya dawo wani zai ma barazana da wani wai kar a kai kujera a jiki wallahi abun mamaki wallahi na ce ni sai umma hanya maka ce ko kuma in ka kasa samun masauki ni akwai wanda zan buga ma wallahi ya baka ka gane duk yanda musulmi ya kai ga sun duniya bai kamata kuma ya sake tafarkin Allah ba bai kamata ba yanda za a yi ko ba yanda za a yi a ce a rayuwarka Allah bai jarrabe ka ba yanda za a yi ne kawai illahi lalci ko ni din nan Allah ya bani shugabanci to wani wata ce da zamu yi da shi a raba gari kaga Allah ce dama haka yi da Allah kai ma haka haka za ka ta inda za ka gane shugabancin nan zo ka ga iyalan gidanka ba wanda ya gagare ka cikin ƴaƴan da ka haifa ko ƴan uwanka ba wanda ya gagare ka ka buga ka buga har ka gaji kuma kana fita in ka da ka samu wani abun da ka ka tukka an warware shi zo ka duba kai leadership din gidanka ma kawai billahi lazi akwai wanda ya gagare ka sai dai zura mai ido ma kai kullum kana kwanciya abin nan hawan jini wallahi to ballan tana a ce wanda yace abin nan duk da sanin wani kwata kwata ma bai san ka dan kai musulmi ne wani kwata kwata dan kai dan kabila kaza wani kwata kwata kai dan jiha kaza wani kwata kwata dan aqidan ka amma musulmin dan aqidan ka kaza amma mutum don aqidan ka ba na abin haka zaka samu mutane mabarnata su suka fi yawa suna son a yi barna kawai hmm? kuma kuma duk mai cewa ma bai ma ga canji ba shi ya nuna da shi wani canji ya me ya canja a ɗabi'unsa shi din shi karan kansa me ya canja a ɗabi'unsa ya zo ya kirga maka haka za ka tara, haka za ka sai mutum ya take Allah sai ya tsora komai na wai gun dan adam ne zai masa shi yasa Allah ya barka da dan adam din ko ba za ka taba samun biyan bukata ba yin manzo Allah sassala ya ce ko ka shiga problem na rashi da wani irin hali kada ka tsora shi kan jama'a kullu kana tsora su kan jama'a ba za su iya solve maka matsala ba ka rika shiga ka laɓe kai kaɗai cikin duhu kana gaya ma Allah kana gaya ma Allah amma da zaran an ba ku shugaba sai a sake komai a sake Allah sai kawai a dogara shi zai kare ka shi zai baka abinci shi zai baka abin na Allah shi zai ma ina dan adam zai iya maka wannan duka sai da muka zama to shara a kofan gida ma fa sai tamamu ya anguwa wai wai wai wai wai ta kasan nan ba gwamnati sharan kofan gidanka fa mu ne masu gidan ga gidanka ga na ga na kwata ta kasa wucewa fa wai muna gajin gwamnati kwatan gidanmu ne naka ne ke fitowa da nawa da nawa da na sai ya toshe amma wai muna la'antan wai wai wai wai ba gwamnati kalli kwatan nan ita ta zo ta zuba to idan kuka duba rayuwar mu da can kullum akwai aikin gayya har inda ma ba titi mota ma jama'a sarki zai kira mai anguwa a shelanta gobe akwai aikin gayya na na be titi na abin nan inda yake katewa mota ba ta da dame duk a sa duwatsu duk fada ana yin wannan amma yanzu kawai an abin nan kai a zo a share maka kofar gida haka muka zauna komai sai aka zauna ka ƙi sana'a kuma kana zagi wai wai wai wai wai wai wai wai wai ba abinci ka za ka tara wani zamani ne wani shugaba ne aka yi ba talaka ba talauci ka zauna kai ka zo ka rika ci wannan shine to Allah ubangiji ya rufa mana asiri to wannan shine alwala wal bara'u dinna akan shi okay saura ka amma Mala Yusuf, fada ta zo daidai da zama. Mas'alatul wala'i wal bara babban matsalan mu gano makiyinka ba da gano waye masoyinka shine alwala'u wal bara alwala'u wal bara qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliya din duk wata alaka Allah ya ce ai banda alaka ta akida da addini da kafir babu shi babu shi ne kawai Allah yadda ka bashi haƙƙin makwabtaka Allah yadda ka gina gida ka bashi haya shi ma ya gina ya baka haya Allah yadda ya sayar maka ka saya ka sayar masa ya saya Allah ya yadda ku yi komai da haƙƙin makwabtaka da girmama da ziyarta in bai da lafiya menene amma a ta wajen addini Allah bai ɗaga ƙafa ba Allah bai ɗaga ƙafa ba a fata an gane wannan shi ne kawai wannan shi ne har ka dogara ma da ɗan adam na kawai wallahi ka dogara ga Allah kawai dogara ga Allah kawai ka faɗi yadda Allah ya yi faɗi abu ka tafi kwana na za ka yi a duniya ka tafi kana ka sauke ko jama'a ka rika wani rufa-rufa da mene da makamantar to matsalan mutane ka san ma masoyinka da matsayinka ma har yau mutanen mu a dabaibaice ake in ba ma a dabaibaice son zuciya ya shiga shi yasa annabi Ibrahim Allah ya ce to bai in ibrahimu Ibrahim liqaumi inna bura'a'u minkum mun barranta da ku na bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahada annabi ibrahim fitai da kilani yace ya ku kafirai mushrikai mun barranta ba mu ba na kafarna bikum mun kafirce mu kuma kuma yau kiyayya da abin nan duk ta bayyana a tsakaninmu da ku kuma abadan har abada hairan da kuka yi imani da Allah kagan yanda kace ba za ka haɗa kai da su ba hairan da kai imani da Allah su ma suna cewa la yuzaluna yuqatilunakum hatta ku. an ku su ma in istata'u la tajidu qauman Allah ce baka taɓa samun mutanen da nuna billahi suna imani da Allah wal yawmil akiri a yuwad duna man hada Allah wa rasulahu suna nuna soyayyan su ga abin nan ga ga waɗanda suke makiyan Allah da manzansa ko da ƴaƴan da suka haifa ne ko da iyayensu ne ko da kannansu ko da yayinsu ne ulaika kataba fi qulubihim imana wa ayyadahum bi ruhin wannan shine wannan shine asalin alwala wal bara ka so mutum domin Allah ka ƙi shi domin Allah ka so shi domin Allah bi mana don yana son Allah da manzansa da addini ka ƙi mutum don kawai bai san Allah da manzansa da wannan shine alwala wal bara'u makiyin Allah da manzansa da alqur'ani nan kai shi he ka rungumo to shine masoyinka ka duba masoyin Allah da manzansa sai ka yi watsi da shi dan shine make ka duba wani irin canja a abubuwa to shi sai ka ga mutu ya rungumo bakar kunama ya sa aljuhu wai shi ne masoyi ya kwanta ya sata karkashin filo haka za ka ga mutanen da suke kawai wai don neman kuɗi Allah wani ya rufa mana asiri wannan shi ne bari mu ga su abadiyya ne matsalan alwala walbara bara yubaligul abadiyatu ababiya suna wuce gona da iri fi mas'alatul wilayati wajen wanda za su so kai ya kaduna yarbutuna hadi jami'a ahkamit ta'a duk waɗansu hukunce hukuncen ta'a da biyayya suna haɗa ta da suna rataye ta da shi ila hajji tanattu alladhi la nita su saboda tsananin son nasu da ɗan aƙidansu, da shugabansu da jagoransu to irin wala'i da soyayya da kauna da suke nuna masa har ma abun ma yana wuce gona da ita ka duba fa limaman shi'a saboda so har suka ce su Allah ne ma suna tafiyar da harkokin duniyar nan har suna gani sun fi annabi ma daraja in ka zo wajen sufaye za ka samu su kuma waliyai sun fi ma sun fi ma annabi ma daraja a wajen su sun fi ma annabi za a zo a karanta littattafan su ku gani sufism sufiya ba mun karanta na alu suna mun karanta na shi'a ba sai mun taba na sufiya kawai ka san yadda take ka ci gaba da yin kayanka babu wanda wanda litai ba wanda yake cewa ka bar abin da kake sai dai an bayyana maka kawai ya halika man halaka an bayyana wa ya haya man hayya an bayyana wannan shi ne abu ka bayyana na ahli sunna mu ke bayyana na sauran duka komai din nan sai an bayyana ka san shi yayi ke ne kai ka san shi akan me ya ginu wannan shine wa wa kadhalika al bara'atu ka duba yanda suke son ma shugabannin su da dan kungiyar su fiye da kima in kai ababe ne to kai abinda ka ka duba ababe fa yana halatta jinin musulmi kawari da khawarij yana halatta jinin musulmi yana kashe shi fa amma abin so ne da kauna a wajen su fiye da kima sai kan musulmi wai don nan taba da kake sha kana aikata yan kaba'ir ka duba yadda suke barranta da nuna kyama da gaba da halatta jinin وكذلك البراءة من أهل المعاصي والأهداف واجبة barranta daga duk wani musulmi mai sako wajibi ne kawai alal islam bima yaj'aluha tusdi tanafur والتنابض بين أفراد المسلمين سنة دسا مبيانسو أذن مسلمي قدم مسلمي كعمل مسلمي ويضعون لها ضوابط ودرجات وأحكام لا تقتضيها نصوص الشرع su ɗauko ka'idoji da hukunce-hukunce su manna مسلمي musulmai don yana saba wa Allah subhanahu wa ta'ala abu ne wanda ba ya yi tsakani da Allah amma shi har ya shiga ya kane kane ya rika yanka maka hukunci hukunci shi kuma Allah ya ce kawai abu uku in kai suna ya ce maka wannan ma zunubi wa an yasruka al ma'asiyata fi sa'ati in kana mutalabbisan biha wa nadamu ala ma fata wa niyyatu Allah ya ya'uda ila dhanbin fima baqiya alayhi min umrihi Allah ya ce ya ayyuhallazina ya ayyuhallazina ya ayyuhallazina menene ya ayyuhallazina لا na من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ya Muhammad ina bayina da suka suka zalunci kansu kace kar su ɗebe tsammani daga rahmar Allah na gafarta musu ma ba yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum kana Allahu me zan yi da azabtar da ko in tuba to amma su su ce san ba tuba ka duba kamar su ne Allah in kuma ka mutu khalidina a cikin wuta ne ka duba inda suka shiga hurumin Allah suna ta yanka mutane hukunci suna ta ta dokoki da suka saba wa manhajus salaf fil wal bara'i wajen nuna so da abin nan ka je can ga marjinin su na ta can mutum ya duba so wannan shine abin da ya saukaka da izinin Allah game da aƙidun waɗannan mutane da inda suka bambanta da ahlus sunna da hanyar da suka bi da inda ahlus sunna suka amina rabbal alamin